Daga nan birnin Washington gundumar Columbia, Amurka ke magana. a kan mita 41 ko kilo has 6,170 da kuma mita 31 ko kilo has 9,765 a gajeren zango. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuwa za su iya kama mu ta rediyo amfani sarauniya niya dalol fm da kuma kanal fm ko kuma nomad fm a can kasar ghana kuma za a iya jin mu kai tsaye ta alfa rediyo da kuma marhaba rediyo ana iya kuma sauraron mu ta na'urar tune in radio sannan ana iya kama mu kai tsaye ta www.gtahausa.com ko kuma ta shafukan mu na sada zumunta jama'a masu saurari assalamu alaikum mustapha nasiru batsari ne tare da sahabi imamu aliyu a birnin washington dc ke maku sallama a shirinmu na wannan dare karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kuma Chadi, daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. A wannan rana ta Alhamis, sha biyu ga watan Fabrairu na shekara dubu biyu da da shida miladiya. To a cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji yadda aka horar da wasu mata a jihar Borno jihar da ta sha fama da rikicin Boko Haram game da yadda za su rika sarrafa wutar girki a sauƙaƙe. Mun fahimta har wayan suna zai yi wa amfani. ba mu kaɗai wanda mun koya ba. Za mu ji yadda aka horar da wasu malamai masu tafsiri game da gabatowar watan Ramadan na wannan shekara. Shi wannan bita yana ƙara wa mutane ko kuma maluma masu tafsiri ilimi. A can jihar Kebbi kuwa za ku ji yadda shirye-shiryen kamun kifi na argungu ya riga yakan kama a halin yanzu. Ba a taɓa tsari irin wanga karon ba, kuma gaskiya abin ya yi muhimmanci sosai. Akwai shirin da na ƙasa, sannan daga bisani wasanni ku ji labaran wasanni amma duk wannan sai bayan kun sha labaran duniya daga sahabi imamu aliyu a birnin washington jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya kamfanin nnpc na najeriya ya samu ribar dala biliyan hudu da digo biyu wadda ya daidai da naira tiriliyan biyar da biliyan ɗari bakwai da sittin a bara Ƙasar wacce ta fi galibin ƙasashen Afirka haƙar mai tana samun gangar mai miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da ‘yan kai a kowace rana. Adadin abin da kamfanin ya samu kacokam ya tashi a kan naira tiriliyan sittin da ɗori amma idan aka ɗebe abin da kamfanin zai biya gwamnati da kaso na masu mu'amala da shi sun kai naira tiriliyan goma sha hudu da biliyan ɗari bakwai da shida a baran. Kamfanin na NNPC bai ba da alkalman abin da ya samu a bariya domin a kwatanta cikin bayanai da kamfanin ya bayar a jiya Laraba. Kamfanin ya ce ya samu koma bayan yawan mai da yake haƙowa cikin watan Disamba idan aka duba da watannin da suka wuce saboda lokacin da aka ware domin yin gyare-gyare da kuma ɗaukewar wutar lantarki. Ghana ta tono zinari ko gol miliyan shida a ma'auni wadda ya kai wani mizani a shekara ta 2025, kamar yadda ƙwarya-ƙwaryar alƙaluma suka nuna inda manyan kamfanonin haƙar zinari suka samar da miliyan kusan uku wadda bai canza da abin da suka samar a cikin shekara ta 2024 ba. kamar yadda ƙungiyar kamfanonin haƙar ma'adinai na cikin gida da na ƙetare a ƙasar suka faɗa ko kuma suka faɗa a kamfanin dillancin labarai na Reuters a yau Alhamis. Sai dai masana'antun haƙarar zinarin sun yi gargaɗin cewa a yi hattara domin hasashen abin da za a tono a shekarar nan wato miliyan shida da rabi yana fuskantar haɗari saboda shirin gwamnatin ƙasar na garan bawul ga kuɗin haraji da take karɓa. mataki da suka ce yana iya jinkirta fara sabbin ayyuka da kuma faɗaɗa waɗanda ake da su a halin yanzu. Shugaban ƙungiyar masu haƙar ma'adinai Kenneth Ashigbe ya ce abin da aka tono a bara ya zarce hasashen da suka yi saboda ayyukan matsakaita da kuma ƙananan masu haƙar zinari a ƙasar a halin da ake ciki kuma manoman koko a ganan an ce yanzu sun faɗa yunwa saboda an kasa biyan su hakkin su. shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa ya faɗa yau alhamis cewa zai tura sojojin ƙasar su taimaki 'yan sanda wajen yaƙi da miyagun ayyuka a ƙasar yana mai cewa wannan yana daga cikin manyan ayyuka da gwamnatinsa ta haɗin gwiwa za ta mai da hankali a kai a bana a cikin jawabinsa ga al'ummar ƙasar shugaba ramaphosa ya ce tawagar farko na sojojin da za su taya 'yan sanda aiki za a girke su ne a lardunan yammacin cape da kuma gwaten inda nan ne biranen cape town da johannesburg suke ƙungiyoyin miyagu su ne barazana kai tsaye ga tsarin dimokuraɗiyyarmu ga al'umma da kuma ci gaban tattalin arziki babban abin da za mu fi mai da hankali a kai a bana shine zafafa yaƙi da ƙungiyoyin masu aikata miyagu in ji shugaba Ramaphosa ya ƙara da cewa na umarci ministan kula da ayyukan 'yan sanda da rundunar mayakan ƙasar su bullo da tsari na inda ya kamata a yi aiki da jami'an tsaron. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. A makon gobe ne ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai ba da sanarwar shirye-shiryen sake gina Gaza da zai ci biliyoyin daloli wato da kuma bayanai dalla-dalla na rundunar kiyaye zaman lafiya karkashin ikon Majalisar Ɗinkin Duniya da za a tura zirin bayanai da zai bayyana a zaman farko na kwamitin wanzar da zaman lafiyan da ya kafa kamar yadda wasu manyan jami'an gwamnati suka faɗa a yau Alhamis. a sa tawagar wakilai daga kasashe ashirin cikinsu har da wasu shugabannin kasashe ne za su halarci zaman farko na kwamitin a ranar 19 ga watan fabrairu nan gargashin jagorancin shi shugaba donald trump kamar yadda jami'an suka faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters kan sharaɗin ba za a bayyana sunayensu ba yayin da gaggan kasashe a gabas tsakiyar da suka hada da turkiya da masar da saudi arabia da qatar da wasu kasashe masu tasowa kamar indonesia suka amince suka shiga jerin wakilai a wannan kwamiti manyan ƙasashen duniya da kuma fitattun ƙasashe a yammacin duniya suna taka tsantsan. A Australia masu goyon bayan muradun Falasɗinawa sun yi gangami da zanga-zanga a birnin Melbourne a yau Alhamis a rana ta ƙarshe a ziyarar da shugaban Isra'ila Isaac Herzog ya kai ƙasar bayan zanga-zangar da aka yi na adawa da ziyarar tasa a babban birnin ƙasar Canberra da kuma mummunar arangama tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga a birnin Sydney. Shugaban na Isra'ila yana ziyara ne a Australia kan gayyatar da Firaministan ƙasar Anthony Albanese ya masa biyo bayan harin da aka kai kan Yahudawa ranar 14 ga watan Disamba a wani bikin ibadarsu har mutane goma sha biyar suka halaka. Ziyara ta har harzuka wasu mutane a Australia waɗanda suke zargin hazok yana da hannu a kisan farar hula a Gaza. To madalla an gaida sahabu da cikakkun labaran duniyar, yanzu kuma sai fagen rahotanni rahotanni dai sun nuna cewa a yankin arewa maso gabashin najeriya da rikicin ta'addancin kungiyar boko haram ya ɗaiɗaita kuma ya shafi mata masu ƙaramin ƙarfi da ke kula da iyalansu bayanai dai sun nuna cewa matan suna kashi kashi talatin da biyar cikin ɗari na ɗan abin da suke samu wajen sayan makamashin girki Akan haka ne hukumar kula da abinci da noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya tare da tallafin ƙungiyar tarayyar Turai suka ɗauki matakin koyar da matan yadda za su sarrafa makamashin girki a sauƙaƙi. Domin jin ƙarin bayani ga rahoton wakiliyarmu a birnin Maiduguri Husaina Muhammad. Hukumar Abinci da Noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya FAO tare da tallafin tarayyar Turai sun horas da mata kan yadda za su sarrafa su kuma samar da makamashi na girki. Horon wanda aka shafe kwanaki biyar ana yin shi ya gudana ne a birnin Maiduguri inda aka tattaro mata masu shugabancin iyali ciki har da mata masu naƙasa da waɗanda suka tsira daga cin zarafi. Shirin da ya gudana ne ƙarƙashin aikin da ke tallafawa ta tarayyar Turai mai taken tallafin gaggawa kan tsaron abinci a arewa maso gabashin Najeriya. wannan kuma wanda ɗanyen za a kwaba da shi ne eh so kana kona gawayi shi kabil Kabilki Sumaina jami'a ce a hukumar abinci da noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya inda ta ce hanya mafi dacewa ta bayar da tallafi ga mata ita ce gina kwarewar mata kan yadda ake samar da briquette domin bricket wani nau'in makamashi ne saboda ana yin shi ne daga sharar gida. Ta ce a wasu lokuta ana dafa abinci fiye da kima har abincin ya rasa kimar sinadarin gina jiki. Don haka ta ce suna ƙoƙarin wayar da kan mata kan sanin hanyoyin girki da suka dace da kuma nau'in girki da ya kamata a yi domin kiyaye kimar abinci. Ɗaya daga cikin matan da suka halarci horaswan ta bayyana yadda wannan horaswa zai taimaka musu. Kuma ya kara mu sosai mun fahimta har wayansu ma zai yi wa amfani ba mu kadai wanda mun koya ba dan mun je ba zama za mu yi ba yin shi za mu yi har wayansu za mu je mu koya dan ba zama za mu yi ba abin yana da mahimmanci da kamar ba shi da amfani ne muka fara gashi yana da amfani sosai da zubarwa muke yi mun je abin gawayin nan mun gama kin ga yanzu yau mun san amfanin shi bara mu sake zubarwa ba Ana sa ran shirin zai rage dogaro da itacen girki da kuma inganta rayuwar iyalai masu rauni tare kuma da ƙara musu ƙarfin jurewa ƙalubalen tattalin arziki da tsaro. Husaina Muhammad, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Maiduguri a Najeriya. A taimaka musu, a musu.

taimaka musu a taimaka a agaza musu a agaza a a bincika to an gaida 'yan biyu da wannan rahoton To daga jihar Borno bari mu shiga jihar Gombe inda aka ja hankalin malamai masu gudanar da tafsiri a watan Ramadan da ake shirin shiga a mako mai zuwa da su yi amfani da iliminsu wajen faɗakar da jama'a. Daga can jihar Gomben ga ƙarin bayani daga wakilinmu Aliyu Bala Giringe. Dama ƙungiyar Izala duk shekara kafin tura malamai tafsirin azumin watan Ramadan ta saba gudanar da taron ƙarawa juna sani don ilmantar da malaman game da abubuwa da suke faruwa a cikin al'umma a jawabinsa game da shirye-shiryen na ƙungiyar izala malam ibrahim bafeto duku ya bayyana cewa wannan taro da ake yi na tunatarwa da kuma yi wa malamai bita lokaci zuwa lokaci wannan bita ɗin tana da muhimmanci sosai domin tana tunatar da malamai sannan kuma tana haɗa kan malamai sannan kuma akan dubi maudu'o'iyo daban-daban waɗanda ake so malamai su faɗa wa juna sannan kuma akan dubi wasu matsaloli ko kuma wasu abubuwa da suke damun jama'a to sai kuma a yi magana a kansa musamman yanzu kamar wannan shekara an fi mai da hankali akan shaye-shaye saboda haka ma aka ɗauko wani daga cikin jami'ai na ndlea ya zo ya yi jawabi ko ya ba da takardansa kan haɗari na shaye-shaye da kuma irin matsaloli da yake kawowa tsakanin al'umma. Shi ma jawabinsa wani shugaban majalisar malamai a yankin Findiga da ke jihar Gombe ya bayyana mana dalilin wannan taro. Sunana da Salihu Findiga, ni ne shugaban kungiya na jama'atu zalatul Bidiya wa Iqamatus Sunna. na Pindiga emir Wannan bita yana da muhimmanci kwarai da gaske musamman ga masu duwa wanda za a tura tafsiri. Muhimmancinsa na farko, sun riski ko sun karbi sako muhimmi wanda zai ƙara musu guzuri na wajen gudanar da da'awa. Muhimmanci na biyu, shugabanni sun haɗa mutane domin a ga idon juna, a yi zumunci, a gaisa, sannan kuma wa'annan bayan Allah maluma su isar da sako kamar yadda aka shi wannan bita yana ƙara wa mutane ko kuma maluma masu tafsiri yana ƙara musu ilimi da yadda za su yi uslub na isar da sako. Malam Umar Usulman da ke zama ɗaya daga cikin malamai da ake tura tafsiri na kungiyar Izala a jihar Gombe ya bayyana cewa. Daga cikin abubuwa da kungiya take na ci gaba na al'umma da kuma addini shine daga ciki akwai wazuka da ake gabatarwa anguwa-anguwa da kuma wazuka da ake gabata na kwamitin da'awa da suke fita lungu-lungu har ƙauyuka-ƙauyuka ake shiga don a da mutane game da al'amari na addini kuma alhamdulillah wannan kungiya abin da ke muna fata Allah saka da alkhairi muna yi wa shugabannin mu addu'o'i yadda suke shirya mana irin wannan abubuwa domin ci gaban addinin al'umma muna fata Allah saka wannan shugabannin mu da alkhairi saka da kai sabu zani ya sa mu dace duniyar mu da lahirar mu gaba ɗaya mu da mu da su taron dai ya samu mahalarta daga ciki da wajen jihar Gombe har ma da wasu malamai daga jihar Kano da suka gabatar da makala game da irin abubuwan da suke faruwa a cikin al'umma da nufin isarwa al'ummar musulmi yayin gudanar da tafsirin azumin Ramadan Aliyu Bala GT Hausa Amurka ke magana daga Gombe a Najeriya An da Aliyu da wannan rahoton. To a can jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya yanzu haka shirye-shirye sun yi nisa a kan kasaitaccen bikin nan na kamun kifi da ake yi duk shekara a garin Argungu da za a gudanar a ranar Asabar ɗinnan mai zuwa. A wannan biki na wannan shekara dai ana sa ran zuwan shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu abokin aikinmu Lamido Abubakar Sakkwato da a yanzu haka yake can garin na Argungu ya zanta da Aliyu Ibrahim Makwashi wanda ke zama autan ruwan matan fada wanda ya bayyana shirye-shiryen da aka gudanar ya zuwa wannan lokaci domin ganin an samu nasarar wannan biki. To tsare-tsaren da an kai gaskiya sun yi don ba a taɓa tsari irin wanga karon ba. kuma gaskiya abin ya yi muhimmanci sosai kuma shi lalura ta kihi ba mu shakkun komi in dai game da a rona kihi har wanda ga kallo saman tudu sai an baya kihi insha Allah saboda haka mai girma sarkin kabi in ya ba da dama to da ya ba da dama dinnan mu kuma za mu ci gaba da abin da mun ka saba. insha Allah kamar an ce akwai umarni da kuke ba su misali kadodi da sauran abubuwan da suke cikin ruwa kamar eh, ta ya kuke bayani misali ko magana su fahimce ku to gaskiya wannan gado ne za mu musu do'ai mu ne musu do'ai suna jan abun da za mu gai da zarar mun kai do'a'in nan mun ka saki hmm. to da ikon Allah da iskan da annan da kadan da annan ko ne zai kwanta ƙasa iska zai taka tudu idan suka kauce madoka me kuka tanada musu to akwai wani sel da mun kai musu tanadi nan wurin duk wanda ya sa mistake an ka kamo shi za a kai shan prison zai samu sati ɗaya ko sati biyu ka a mai shehe gida ne To jama'a labarai da rahotannin suna zo maku ne daga nan GTA Hausa Amurka ke magana a birnin Washington DC. Za ku iya sauraron mu ta www.gtahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba da na ƙasa ban kasa ba tare da Sule Mumuni Barma. Jama'a salamu alaikum mu da sake haduwa a shirin da na ƙasa ban kasa ba wanda ke mai da hankali kan harkokin masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. A wannan makon shirin ya nufi jihar da magaram a jamhuriyar Nijar inda shugabannin nakasassu ke gudanar da kamfe domin faɗakar da su akan irin gudunmuwar da ya kamata su bayar a yunkurin da gwamnatin ƙasar ta sa gaba. da nufin tunkarar matsalolin tsaron da ake fama da su. Sunana Abdu Musa wanda aka kai da sunan Bita da Ladiman Zango na sarki. Yanzu masu bukata ta musamman su ne suke cikin wani babban hali ba wanda ya kamata a faɗakar da su da kowane fanni. Da yanzu yau Allah kiyaye wata alloba ko ta hankali ko wani yaƙi da ya zo ka san babu wanda za su wanda za su fara shan wahala kamar masu bukatar ta musamman to dangantar da haka ne kuma dangantar da kira daga mai girma shugaban kasa jiran armai abdulrahman tani da shi da firayim minista da kuma gwamnati suka baki da mu kuma muka tashi haika muke kan da masu bukatar ta musamman muke waya musu da kai saboda da kuma tani da kaina mai bukata ne musamman saboda yana da bukatar idanuwa to kenan kuma sun riga sun tsara mana yana akan mu muke su kamar amana ce aka bamu kuma dole ne a wani nan murgata dole ne kuma faɗakar da su dole ne abin da muka samu labari mu ma mu zo mu ga musu hmm. to za ka muna nan muna faɗakarwa tun da koda a shekarar jiya nan mun zana da babban alaka ta ta burocin gaba ɗaya kasu masu bukatar ta musamman akwai abin da ake iya kungiya ƙungiya ma'ana da turanci suna ta masa federation da ko masu bukatar ta musamman rukuni rukuni ne akwai makashi akwai guragu akwai zabaya akwai kutare akwai masu yaurin kwakwalwa akwai gasunan tofarki sun kawo wajen guda bakwai to su da kuma wannan muke bi wuri wuri kuma kowanne kasan Allah ya samu muna da tsari tsarin namu shine ni a kowace da bukata sama sama akwai jagoran akwai sarki nasu na gargajiya kowace akwai sarki namu na gargajiya da sai mu zo su zakan nan domin faɗakar da al'umma su tsara mana mutanen nan kuma mu zo faɗakar da su mm. a za ka muna nan muna tsakayi kuma sun gane tunda ba ma son wariya ba ma son kyama dole ne gwamnati ta ta samu a ciki mu ba manta da mu ba yanzu dole ne mu kuma mu tashi sai haika da mm. yin daga mu kan dan kuwa mu zan da abin da ake ciki shine da kan san kuma na da musu dadi ba kuma da ba zai rada shi ba kuma ina bobi da aka fara da gauba daga zuwari sun ko baka da wani ma an ga ma gabatinka shi kuma zai ga mai unguwa mai unguwa kuma zai ga ma ikon da ya ce a zuwa a gani. Eh, wace irin gudunmuwa ce su masu bukata ta musamman za su iya bayarwa wajen wanzar da zaman lafiya ko kuma tunkarar matsalolin tsaron da ake fuskanta a halin yanzu? Irin gudunmawar da mu muke bada na farko tunkarar wannan matsalolin tsaron da ake yi kowanne ya riga ya gane kowanne ya gwada kishin kasa kowanne ya sa zaman lafiya. Kenan kuwa mu suna labarin akan cewa daga sun gona wanda bai daidai ba su ga magabata na gaba da su su kuma sun san magani za su ɗauka. Ɗaya Na biyu idan kana neman labari idan ka zo zai bukatar ta musamman yadda za ka same shi a wurin shi saboda ka ga kalau kamar kurame sani suna yawan kamar wurin shi suna ba da labari junan su haka zalika makayi haka za ka sauran masu kara ta musamman ka kalauka da guramu ko abin ga to kiran wannan dangance da haka wayar da kadda muke yi kuma su ma sun gane sun amince akan cewa eh duk wani abu da mu yi duk wani abu da za mu ci ko da za mu nema mun babu zaman lafiya ba za mu iya samun shi ba ya dangance da haka ne kenan su ma Allah ya sa sun gane kuma sun tabbatar akan cewa wannan magabata namu ba su mai da mu ba sun samu tsakar dam ko mi ake yi da mu ake shawara ko mi ake da mu ake yi ko mi ake da mu ake dama da rufa mu bayan kasa ne muna da cikin kasa su muna son kasa mu ta laya muna son kasa mu ta bunkasa shi yasa suka san musamman suke da babban gudunmuwa ba ma karama babban gudunmuwa da suke kawowa dangantar da cikin zaman lafiya a cikin kasa mu da kuma kwanciyar hankali da gane ma shura. Eh, ta waɗanne hanyoyi ne za su bi domin sanar da eh, hukumomi ko kuma ma magabata da game da abubuwan da suke ganin ah, za su iya kasancewa barazanar tsaro? Hanyoyi guda uku ne. Hanyoyi na farko na gas kuna da sarakunan mu na gargajiya wanda su kuma an ba su da duka na wanda ya dace su yi kira. Sai kenan. Hanya ta biyu idan an sa kana da waya sai ma kana da dama ka yi kira a bisa lambobin nan za a zo a bincika. Hanya ta uku akwai masu garuruwa masu unguwanni akwai kuma jami'an tsaron mu in akwai tasiri unguwa ko kuma kasan da suke. Ne ga musu kenan ka hanyar guda uku su ne muke bi muke farakar da su kuma su ne suke bi su ma daga wani abu ya samu za su yi su domin a shigo da zaman lafiya domin a kiyaye a sa ido a sa kunnuwa a ba da cikakken labari ba tare da na an ce ba. Mm, akwai alamun kamar eh, gangamin nan da kuke tafiyarwa domin faɗakarwa ta samu karɓuwa ko kuma abin zai iya yin tasiri a wajen su na nakasassu? Wallahi, kuma wannan gangamin da muke wannan shawara da ake ba wannan wayar kai da ake ta samu karbuwa ɗari bisa ɗari na gaya maka ɗari bisa ɗari domin duka sun gane ka gani akwai ƙungiyoyi namu na zamani akwai ƙungiyoyi wannan wanda suke samu ta gargajiya da suke jagoranci abu kuma duka ka tattara mu muna kuma ƙarshen mai martaba mai daraja da alhurma mai tausayi sarkin da magaram alhaji abubakar sanda umaru kenan kuwa ya riga farkar da ku mu farkar da su wannan hanyoyi da muke bi insha allahu muna kawo gudunmuwa da kuma ban da shi ba. ka gani akwai salloli da muke yi akwai kurare da muke sauya duk sati muna sauke kurare ta kowane fanni domin kasar mu tana laya duk ma kama wani abin yanzu kuma har yanzu mu kwasa ba yanzu kuma yanzu alhamdulillah mun gode ma Allah mu muna ta mu ne ma na warko da kam ya waye a bisa wannan abin saboda mun san da cewar idan abin da ya tashi wala Allah ya wala ya tashi mu ne za mu fara shan wuya yadda ka ka muka dauke da kai tun farko ma kamu a yi a Masauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakon shirin Hajji Bita ga Ladiman Sultan na Damagaran, ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki ke cewa a huta lafiya. To an gaida Suleimanu, yanzu kuma ga balaburanku ya shigo da labaran wasanni. Bari mu fara da wasan da ake fafatawa a yanzu haka a gasan Premier League inda ake fafata wasa ɗaya tilo a wasan mako na 26. kungiyar kwallon kafa ta brentford ne suke barje gumi tare da kungiyar kwallon kafa ta arsenal a can kasar spanish kuwa ana ci gaba da fafatawa shi ma a yanzu haka a gasar Copa da lare wasan dabda na karshe inda kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid suke barje gumi tare da kungiyar kwallon kafa ta barcelona to daga nan kuma za mu leka bangaren cinikayyar yan wasa yayin da za mu duba kungiyoyin da suke shirye-shirye domin inganta yan wasansu a kaka mai zuwa inda za mu fara da kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid. Kungiyar tana bukatar ganin cewa ta dauko dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea mai shekaru 27 da haihuwa dan kasar Spain, mark Cocorillo. Yayin da ita ma kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund tana kokari sabunta kwantiragin dan ta Nico Slotterbeck dan kasar Jamus yayin da Real Madrid ke farautan dan wasan dan ganin cewa ta dauko shi. Dan wasan mai shekaru 26 da haihuwa dai an bayyana dukkanin kungiyoyin sun nuna sha'awar sun dauko shi. shi nan kuma da yiwuwar cewa tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta masar roberto de zabi na yunkurin komawa kungiyar kwallon kafa ta tottenham don jagoranta sai dai ana alakanta da mai horar da yan wasan zuwa kungiyar kwallon kafa ta manchester united yayin da kungiyar kwallon kafa ta manchester united din take yunkurin ganin ta dauko mai horar da yan wasanta a nan ma kungiyar kwallon kafa ta manchester united din ta yi gankankan dan ganin cewa ta dauko dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta everton dan kasar senegal mai shekaru 22 biyar da haihuwa Elemani india har ilawa idan muka leka kungiyar kwallon kafa ta bayan Munich tana yunkuri don ganin ta dauko mitsarar raga na kungiyar kwallon kafa ta Brighton a half Albion Vad Bobrenge dan shekaru 23 da haihuwa idan muka leka kungiyar kwallon kafa ta bayan Munich kuwa kungiyar tana yunkuri don ganin cewa ta dauko mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Brighton a half Albion dan shekaru 23 da haihuwa Bat yayin da ita ma Chelsea ta ce za ta buga hamayya tare da bayan Munich don ganin cewa cewa ta mallaki dan wasan dan kasar Netherlands yayin da kungiyar ta Chelsea ta ce za ta ware masa zunzurutun kuɗin da ya kai mafan miliyan don ganin ta mallaki dan wasan. Dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester City dan kasar Ingila Johnston na shirin barin kungiyar a bazaran nan inda kwantrakin sa za ta kawo karshe a karshen kakan wasa ta bana. Yadda kungiyar kwallon kafa ta baya mini ta ce za ta je bakin kofa domin ta yi kane kane da zarar dan wasan ya gama kwantrakin sa da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ita ma za ta wawuri dan wasan na shekaru 31 da haihuwa. Bala Ɗahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. To an gaida Bala Jama'a abin da ya samu kenan a cikin shirin na wannan dare sai can zuwa anjima karfe shidda na safiyar Juma'a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi daidai da karfe biyar agogon GMT da Ghana za ku ji wasu abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkanin 'yan uwa abokan aiki da suka taimaka shirin ya kammala musamman sahabu Imamu Aliyu da ya karanto labaran duniyar. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya